بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير الولية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم والاهم بإحسان إلى يوم الدين وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمراني binajatin yabatin ya dahura ni bima ba'adahu wa wa zail imra'atin haka nan kuma wa kamusi bi zail imra'atin tamkan najasa wadda kasance ta samu tuwahi na mace wannan shi na cikin almaquwatu Kina cikin al-ma'afuwatu ababa wanda ya kasance an yi rangume a kan Kina ce wa zaili imra'atin an yi rangume ga tufahin mace mutsalin littatiri wanda ya kasance shi tuwahin nan nata mutsalin an tsawaita shi wa zaili imra'atin an yi rangume ga tuwahin mace ita wannan mace da an kai rangume akan abin da samu tuwahinta da ya ce ko ya ce in dai kasance watan wannan najasa wadda abu sashiya ta taba tufafinta an yi rangwami, matsalin, amma shi wannan tufa an tsawaita shi lissitir saboda shamaki ba an tsawaita shi saboda kawa ba ko saboda alfahari in ya kasance don ƙawa ko don alfahari mace ta tsawaitar da tufafinta suka yi jabi shi cikin najisa to ba za mu tsarkaku ba da abin da bayan wannan najisa in in sun bi ga wani wuri mai tsarki don haka ce mutsalin tuwahin da an ka tsawaita su sitiri saboda shamaki ba a tsawaita saboda alfahari ba ba a tsawaita saboda kawa ba sannan kuma shi tuwahin nan ya kasance busasshe ne ba danye ba sannan kuma tuwahin nan da ya kasance busasshe ne ba danye ba ne ba jikakke ba ne najasar nan shi kasance busasshiya ce ba danya ba ce sannan kuma a wannan cewa zai da imra'atin ya hidda tufahin namiji wanda ya tsawaita suwa namiji idan ya tsawaita tufahi ne suka bi cikin najasa busasshiya sai ya wanke shi ba shi wanda aka warin gwami wani ya tambaya akan wannan to wannan a shine hukunci wa zai zail imra'atin mutalil lisitri to wa rijlin bullat warjilin bi kasarin fasikonin warjilin hakanan kuma an yi rangwame ga ƙafa, ita ƙafa bullat wannan na atinta ne wadda ya kasance wadda an ka sanya suwa ko kuma kafa wadda an ka jiki jikakke kafa kenan wanda ya arwalla da ya arwalla sai ya bi cikin hitsari busasshe bayan ya bi cikin hitsari busashe sannan ya bi ga wani wanda kasance mai tsarki na don haka ce ya murrani da ainihin zai da umratin da rijilin bullan dukkaninsu ya murrani suka bi bina jisin ba jisin ba ya murrani jisin ai ainun najasati suka bi cikin hakikanin najasa shi hakikanin najasan nan kuma ya basin. wanda ya kasance busasshe ne duwuri wanda duwuri wanda aji kake in ya bushe shi aka ce mai basun wa darib lahum tariqan til bahri basan nan ya murra ni bi najisa ba bi sun ka bi ga wuri mai najisa ba suka bi ga ainihin najisa amma ainihin najisan nan ya basin busasshiya ce shi wannan ya basu maddari ne na ya bisa ya yi basu wa ya yi bisu abinda a yasi ya bisa ya yi basu dan fa'ila na yaf'alu fa'ila fa'alu in lazimi na abinda a yasi maddari ne fa'alun fa'alun qiyasu mazanin mu'adda min zi ثلاثة taraddadda wa fa'ilan lazim babu hu fa'ala ka farahin wa ka jawan wa ka shalal ka wannan ya bisa sai a ce basu sai a ce ya batan ne qiyasu madari ne amma abin da qiyasu madari ne ya bisa ya basu abin da ya bisa ya yi bisu to shi na ce yamurrani suka bi binajatin ga ainihin haƙiƙanin najisa ita tsintsan najisan nan yabatin wanda ya kasance busasshiya ce to ya rani suna tsarkaka wannan tuha na wannan mata da wannan kafa wanda ya kasance mai sanyi ce da wancan tuha wanda ya kasance busasshe ne yabbe cikin najisa da wannan kafa suna tsarkakuwa lima ba'adahu ga abin da bayan watan ya tsakura ne bi ma ba a ya tsakura ne suna tsarkuwa bi ma da wuri wanda ya kasance mai tsarki ne ba a wanda sun kabi a kai nai ba a bayan sun bi cikin wuri wanda ya kasance watan mai najisa ce busasshiya sai mi wa hutun wa na'alin min rawsi lawabin wa bawliha indulika wa hutun haka nan kuma wa kama siri hufin tamka abin da samu hufi an yi mai gare shi dukkanin abin da samu hufi wani alin ko kuma takalma min rauti dawabin daga kashi na dabbobi wa baule ha hitsarinta in sun ka samu hufi ko sun ka samu takalma to an yi rangwame ga abin nan da samu hufi da takalma na ainihin kashin dabbobi ne rausu dawabin daga kashi na dabbobi wanda an ka haramta a ci kamar a irin kamar irin jakai ko alfadarayye ko kuma irin a dawakai to an yi rangume ga hitsarin su da kashin su amma ga takalma ko huffi in dulika in ya kasance a goge waɗannan takalma ko a goge wannan huffi din in an goge su aka tsarkake su da kamar turɗa kenan aka goge da turɗa ko kuma aka goge da dutse ko kuma aka goge aka goge da wani kyalle hakan ga aka goge aka goge sosai nan mai rasu da waben kenan danye ne hakan nan baula ha danye ne to in ya kasance aka goge wannan kafa an ka goge wannan huffi ko aka goge wannan takalma to an yi rangwame shi na ce wa huffin wa na'alin min rausi da wabin wa bauli ha indulika la gairihi ban ce ma inda ya kasance watan barau suna da na alu ba barau suna da baulu ba watan na gairihi na wannan ai almaskuri wannan abin da an ka ambata watan shine mi watan shine kamar irin jakai da da jakai da irin da irin alfadarayye da irin dawakai to shine ce la gairihi ban ce ma kashin waɗanda ba na waɗanda ba ai almaskuri da dawabi wa bole hasuri an karan gwami ashe ce nan cewa su da an karan gwami ya hidda irin jini ya hidda irin kashi na mutane ya hidda irin ya hidda irin kashi na karnai don haka idan ya kasance takalmi takalmi ko huffi ya taka jini danyen jini wannan gogewa ba ta isuwa ko kuma ya taka kashi na mutane ko kuma ya taka kashi na karnuka to wannan gogewa ba ta isuwa sai dai kashin ah, sai dai kashin jakai ko kuma tanka na a irin alfadarayye wanda kasance shi bamu da shi na naga kamar irin kashin jakai da rawakai wanda ya kasance shi addawa gare mu na naga. to in ya kasance hufiyar ta kasu wannan ma'afuwan an huna an yi rango mai gare shi amma banda inda ya kasance hufinka ko takalminka ya taka jini kamar irin jinin yanka haka kana son kai sallah da wannan takalmi to wannan kan sai ka wanki shafa ba ta isuwa gogewa da tuɗa ba ta isuwa gogewa karkarewa da dutse ba ta isuwa haka nan sa wani kyalle a goge bai isuwa haka nan kashin mutane shi ma sai an wanki haka nan kashi na irin a ainihin karnuka sai an wanki don haka ce lagairiki ban ce ma wani wannan ba to sai kasance wanda taka wannan wannan wanda ya kasance ba a gome gare shi ba ya taka jini da takalman shi kuma da su zai sallah ko ya taka kashin na mutane ko kuma kashi na a ainihin karnuka kuma shi na son shi sallar wannan takalma din to ya zai yi shi na ce faya hala'uhu almasihu la mako faya hala'uhu almasiku. Almasiku mai shafa ga huffi in lokacin sallah yi mutawaddi'un na sha da arwalla sai an san ka'ida wanda ya sanya huffi bayan kammala tsarki na ruwa idan ya zo wajen sallah in wannan arwalla ta kare zai shafi huffi kawai to gashi da wannan arwalla ba ta kare ba a in wannan arwalla ba ta kare bai ne kusa in ce zai shafi wannan kufi kawai to sai kasance ga shi da arwalla ce bata kare ba amma shi kuma ya biyo da takalma ne ya taka jini ko ya biyo da takalma ne ya taka kashi na mutane ko ya taka ainihin ya taka kashi na mutane ko kuma ya taka kashi na abin nan na kare an gane ko ko kuma ya taka hitsari danye na mutane tunda ce in muna magana can wa zaili amra'atin mudalan lisitiri wa rijilan bullat su aka magana can ya mura murani bin najisin nan kuma ana magana da hukun wani alun min rawsi da wabin wa goliha indulika la ko to nan da an kace la a ashe ya hidda jini ya hidda kashin mutane ya hidda irin kashi na a ainihin karnuka to sai kasance mutum na ka sha ga hubbi yana shaha ga hubbi kuma shi na da arwallati sai amma ya taka jini ya zo wajen yanka taka jini to kaga bai gogewa dai shi sallar wannan takalma in hufi na kun bai goge ya shi sallah da su sai ya samu ruwa ya wanke to ga lokacin sallah ya yi babu ruwan wanki amma shi na da arwalla ya zai kya ce to fayi hala'uhul matihu mai shafa hufi wanda adda arwalla fayi hala'uhu shi cire wannan hufin nashi wanda ya kasance lama a ma'ahu bai da ruwan da zai wanki wanga jinin ko bai da ruwan da zai wanki wanga gayaki na mutane ko na karnuka. lama a ma'ahu faya hulma su lama a ma'ahu fa salli ko wai taimamu sai shi taimama wai taimamu sai shi taimama da salati saboda sallah to wannan ya yi wannan taqdiman li ɗaharatul habasi an ka gabatar da ɗaharatul habasi izla badal laha saboda bata da badaliya ala ɗaharatul ma'iyya an ha gabatar da ɗaharatul habasi nan saboda bata da badali ala da harisul ma'iyya akan tsarki wanda ya kasance na ruwa ne isa laha badalun domin tana da badali inda ta'arudi hima lokacin sun kai kaura idan ya kasance da harisul ma'iyya ta yi kaura da harisul habasiyya to ana gabatar da harisul habasiyya akan da harisul ma'iyya in sun kai kaura inda ta'arudi lihima lokacin da sun kai kaura saboda me idan lam yanzu huffahu idan bai ci da huffin shi ba an san ai shi na da arwala shahu huffi ɗaya zai yi to huskan ya taka jini gare shi ko ya taka tsari danye gare shi ko ya taka kashin mutane gare shi wanda kasance da ba kashin mutane na ba da ba jini na ba da ba kashin karne na ba zai goge kafa ce kawai sai shi talla. fa ya halahul matihu lama amahu saboda bai da wanda zai wanke wannan najisa din ko fa ya tayammu wa ya tayammu sai shi tayamma sai shi talla. a sai shi tayamma shi talla. to misa zai taima shi sallah na nan ga maluma suka ce taqdiman li daharatil habasi domin gabatar da daharatul habasi saboda mi saboda bata da badali Allah daharatul ma'iyya akan tsarki na ruwa ita da habadalu domin tana da badali inda ta arzu hima lokacin da sun kai kabra domin in bai cire huffin shi ba zai yi sallah da daharatul Ma'iyya amma wa huwa hamilul najasati shi tsoki da najasa sannan kuma in ya cire huffi ne alwala ta takali zai yi taimama ko to yanzu ashe nan kaga mista an kace shi taimama zai da huffin don haka ce fa ya hala'uhu matuhu la ma amahu wanda bai da ruwa wanda zai wanke wannan huffin nashi ki cire shi tun da shafa shi kai kaga yanzu shi da alwala ta fa da kamila tahara ya sanya huffi in lokacin sallah yayi zai zai ci gaba ba sai ya shafi huffi ba zai shafi in ya taho in wallahi ta ɓaci zai shafi huffi to yau wallahi gaba ta kare mata tashi har wallahi yana nan lafiya lau ya yi sallah azhar da lokacin sallah azhar yayi ya sanya huffi sannan yayi sallah da yayi a wallahi ƙara ya sanya huffi ya sanya shi ba da kamalatil ba da kamalil tahara bayan cika tsarki alma'iya na ruwa sannan ya sanya huffi ya sallah ta azhar bayan ya sanya huffi ya sallah azhar lokacin la'asar ya taho shina nan da arwal nan bata kare ba ashe zai kabar da sallah kawai to sai kasance ya taka kashi na mutane ko ya taka jini ko ya taka kashi na karnuka ko ta ga shi a tsarki ne fa to mi ka sa shi ta yi kuma gashi tsarki saboda bai da ruwan da zai wanke wanka kashin da taka dole sai ya cire kufi da cire kufi ko arwalla ta kare ko to don haka ce fa ya hala kullum masu zai kawo fara ta babu wani jinkiri fa ya hala'uhu almasihu la ma ama'ahu wa yamu sai shi taimama wa hatara wa hatara shehu lahmi shehu lahmi min nafsihi na kai ne wa hatara ya zabi ilhaqarin kaddar jilil faqiri kafa ta talakka ya tara shi shehu lahmi ya zabi ilhaqar jilil faqiri kafa ta talaka wanda kasance bai da kuɗin sayan takalma bai da kuɗi na riƙon takalma bai da kuɗi na sayan huffi sa kafa ta yi duk inda yake haka nan shi ka yawo ba takalma ba huffi sai ya biyo sai taka kashi na dabbobi na ainihin taka kashi na jakkai ko kuma taka kashi na dawakai an gane ko to shehu lahani ya riskar da kafa ta yi bihima bil huffi wannan ali ya rika da kafa tai bai hutu wannan ali to wanda ne ilhaqi na wannan hmm zai nazili bin zai, kun yi shu <laughs> ilhaqun da bin nazili na ko an ce aka ce makiyasu shabahi ko daga cikin kiyasi kiyasi na gare mu muna da kiyasi mai na farko kiyasi illatin muna da kiyasi mai sannan muna da mai kiyasi shi bayan shi an na ƙarshen to shi na yi shi na shehu na na nan ga shi na ce wa hatara shehu rahmi min nafsihi ya zabi ilhaqa rizkar da rijli fakirin kafa ta talaka bihima da kuffi da na alu kenan shi ma ɗan lokacin sallah ya yi iyaka kawai in ya taka kashi na jikai ko na kai sai shigo ki oh hatai kawai ka bata sallah wanda mai kuffi kai wanda mai takalma kai wa fi gairihi lil muta'akhirin qawlani wa qawlani Zan tukka biyu na malamai mu mutasawiyaini ni sun daidaita lam yaddali al musannifu ala ahadihi ma ala al ahari al musannifu shi malan lam yaddali bai gano ba ala yati akanin jaya ma ɗaya daga cikin kaulukan nan al hari hakan guda dukkanin ƙaunuka sun daidaita gare shi to shi na shi na ciwo fi gairihi ga wani kafa ta wanda ya kasance talakkana to lil muta'ahirina mu fi gairihi kafa tun da kasance ba talakana ba mawaraci na sha da kuɗin da ka sayan takalma ya sa bai sa ba saboda fakirci saboda ainihin matsolanci ya ki sayan takalma ya sa ya ki sayan hufe ya sa ya zimna haka nan shina yawo ko ina ta ya kasa shina taya haka nan ba takalma ba hufi to shi wannan sai ya kasance mu ta ake runa sun ka kaso kashe shigo, wasu sun ka zartar da kafa ta da kafa talaka wasu kuma sun ka bar kafa ta ba irin kafa talaka ba waɗansu sun kai alhakin kafa ta da kafar da kuffu da na alu ba da silaka ba sun kai alhakin kafa ta da kuffu da na alu idan ya taka kashin dawakai ko ya taka kashi na jakai shi ma zai goge kafa shi sallah wasu kuma suka kirkar da kafa da ainihin kuffi da takalmi an gane ko to su mutahirin suna da ƙauruka guda biyu akan ƙafa ta wanda ya kasance ba talaka kana ba mawadaci na amma da gangan ya ƙi sayan takar ya to shi iri ne in ya taka kashin jikai ko taka kashin dawa kai shin zai goje kafa sai shi sallah ko ko dai sai ya wanke dole to shi adda kaulani mutasawiya ne ƙaunuka guda biyu wanda kasance dukkanin sun daidaita lam yadda ilal musannif ala arjahiyyati ahadihima ala al-ahari to mu haka nan kuma watan wa kan musibi waqi'an alamari haka nan kuma tamkar ruwa wa'anda ya kasance suka zubo ga mai bin hanya shi wuce ko kuma wanda azamne, ko wanda akwanci yana yiwa kana kwance bayan wata gina kina bayan wani gini ka kwanta ke da ka huta sai dai aka zubo ruwa da sama irin masu wanki wanki gidan sama sai suka zubo ruwa da ruwan da suka zubo ma watan kana da haƙiƙani ko kana da zato na ainihin tsarkinsu amma sai ka shakka kana da haƙiƙani na ruwan da suka zubo maka ko kuma kana da zato na ruwan sun ka zubo maka kana zato akan tsarkin su amma sai kai shakka kuma shakka ta kama ka to in shakka ta kama ka ga irin wannan matsala ba sai ka tambayi kowa ba iyaka kawai iyaka kawai in sallah za ka yi sallah ba sai ka wai wannan wadin ba shan ce wa waƙin alama ne haka nan kuma an yi rangwame ga ruwan da suka zubo ga mai bin hanya shoci ko wanda azzamni wanda ya kasance shakka ta kama shi na tsarkin ruwan da rashin tsarkin su to ba sai ya tambayi kowa ba to in sa'ala in har ya tambaya suddiq al-muslimu a gaskantar da musulmi wanda ya kasance adali na adalin riwayati irin adalci na riwaya ba adalin shahadati ba ba irin adalci na shaida ba adalin riwayati kawai adalcin shaida kaga mace ba ta isuwa ga adalci na shaida amma tana isuwa ga adalci na riwaya haka nan bawa ba shi isuwa ga adalci na shaida shi na isuwa ga adalci na riwaya in kaji sun ce adalin riwaya suna nufin wanda mace ka iya yi guda da wanda bawa ka iya yi eh, su shi aka nufi da adadin ruwaya an ce da wannan ko don haka shekin nan in mace ta gito sai ce shi ruwan ga namina sai ta ce ai nan suka wanke wanke ruwa na suka zubowa na abin ga ruwan wankin sulhi na suka zubowa ko kuma ruwan kulluna in kullu ya kwana na kunu in sun ka in sun ka fidda ruwan nan suka tace ruwan taki na suka zubowa nan an san ruwan tacewa riga da su gare su to in an kace haka nan shikenan in mace ta ga mai haka nan shikenan in namiji ga mai haka nan shikenan wasu duk al-muslimu fi ma qala to shi na bayani akan dai amma afuwatu yace wa kasaitin sakilin haka nan kuma an yi rangwame ga takobi wanda ya kasance mai kaifi ne to kasaifin din nan ya shigar da yuka ya shigar da irin madidi kasaifin sakilin tanka takobi mai kaifi wanda kasance salban na dan asali na mai kaifi ne wanda ya kasance an ka sami ruwa zai lalace sai jini ya taba shi bayani shi na zuwa wa kasaifin sakilin haka nan yuka ita ma mai kaifi haka nan majibi wanda ya kasance mai kyau ne an yi majibi mai kyau sai jini ya zuba mishi in an ka sa ruwa ga in an ka sa ruwa ga majibi lalacewa shi kai don haka waɗanda ba a samu su ruwa wa kasaifin sakilin to mi ka sa misa an ka ce an yi rangwame gare shi ko li ifsadihi mi a illa li ifsadihi saboda lalacewa shi kai an ka sa mai ruwa to mi an kai rangwame kuma min min daga jini ashe ba a yi rangwame da kashi ba ko irin kashi ne min da min jini kawai an kai rangwame an gane ko min min daga jini kawai shi kuma ko jinin nan mubahin wanda ya kasance na halal ne takobin nan jihadi an kai da shi ko kuma takobin nan watan yanka an kai da shi wani abu dai an kai da shi wanda kasance na wajibi na ko na mandubi ko na sunna an kai da wannan takobi din ya kasance ɓacin jini ko kuma ƙata wanda kasance aka yanka da ita da aka yanka ta lalace da jini ko kuma kasance a Allah misali na, jini ya zuba mu amma shi ma jinin nan mu bashi to duk irin wannan dai ba sai an wanke ba sai a samu wani abu kawai sai a goge jini an goge jinin kuma wannan takobi ana rataya shi a yi sallah da shi kaga an gudda najisa ba bil ma'i da mutulaki ba haka nan kuma an yi kata an kare yanka yanka wanda kasance mubahi na ba su ka wani an kai da ita ba ba fashi da makami an kai da ita ba shi ma takobin ba fashi da makami aka yi ba idan aka yi fashi da makami da takobin lalace da jini dole na sai an wanke haka nan yi kadda ya kasance aka yi fashi da makami da ita ko an kai wani abin da ya kasance na haramna dole na sai an wanke haka nan madibi wanda ya kasance jini ya zuban ma wanda ba mubahi ba dole na sai an wanke don haka ce nan min damin amma kuma jinin nan mubahin wanda ya kasance ya halatta ne wa asari dummalin lanyunka haka nan kuma asari kufa na dummalin watan a ainihin maruru haka nan shi ma maruru wanda kasance ya kumbure da kumbure sai mamɓare bawan nan na sama in an mamɓare bawa na sama jini hitowa zai yi ruwa za su hito to a ba mamɓare bawan an kai ba shina nan haka nan kuma ne kana cikin sallah sai dai ruwa sun haka madara ruwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to waɗannan ruwan akar dummalin na lanyonka an yi rangwame gare su saboda mi in an ka ce yanzu maruru ya fashe ruwa na hitowa kaɗan kaɗan in an ka ce lokacin sallah sai ka wanke to za a wahal da kai don haka shari'a sauƙi gare ta ko an yi sauƙi ga shari'a sai a sauƙi gare ta don haka ga shi kenan ga nan dun muna cikin almashaqatu tajribu tsira ko to an yi rangwame watan ga asar dummalin ko kai na ruwa na maruru. amma halan yanka in ba a matso su an kai ba ko kuma bambare wannan fata ta sama ba in an ka bambare wannan fata ta sama ko ga kurji wanda ya kasance yayi ruwa an ka bambare fata ta sama inda bakin ne yake da bude ruwa za su hito to in shi a cikin sallah na buɗe ruwa sun ka hito wa'annan ruwan ba irin gobe ba gare su wa asari dumalin lan yanka to nan da ya ce wa asari dumalin lan yanka sai ce amma huwa nujiba shi ma akuwan dinnan wannan jinin da an kai rangwame gare shi na asar dummanin na yunka to ko kuma can duna dirhamin jin da bai kai dirhami ba duk waɗancan suna cikin ma'afuwatu ko to duk ire-iren su wani duba an so a wanke in tafa hashe in abin ya yi muni da ganin idanu ko kuma muni ga ɗabi'a ta muje mu ta ce ka damir baragezi muna cikin ma'afuwatu hakanan kuma an yi rangwame daga dami ai har ilbaragezi amman da kazun zunzumi yayi idan kazunzumi ya yi ma amai to wannan aman na kazunzumi kuma an yi ma rangwame gare shi wa asali wa kadamir barajisi an yi haka nan kuma an yi rangwame an damir barajisi an har idamir barajisi daga amai na jinin kazunzumi illa fi salatin can da ya ce wani duka in tafa hasha an so a wanke in ya kasance ya yi muni illa fi salatin sai in kana cikin sallah in kana cikin sallah ka gane shi kuma ya tafa shi wannan ba sai ka kaji sallah ka sallah kana nan lahiya ne wannan riba in tafa hasha me a da hmm? to mu tsaya nan ku hmm.